bayan ka ƙara sallah ko kana jin suna ce an ƙara sallah ba a addu'a bayan sallah in ka ƙara sallar su bayan ka yi in ka ƙara azahar ka yi in ka ƙara magariba ka gane <laughs> baka ji abin da Allah ya ce fa iza faragata ba an sabo ila rubuta faragata to cewa da an ka yi idan ka ƙare duk ibadar da kake musamman sallah to ka dukufa ka yi kwaɗi zuwa ga ubangijinka duk tafsirin da za ka duba sai ka duba a gani sai ya kawo addu'a bayan sallah kusa kusa waɗanda aga hannu ma akwai radar azhan akwai biya a tawi sai ka duba ko ko dusu ban san dai wanda aka yi ba kai ka sani kunkun jahili wawa Allah ya saukaka aha ban ji ba faraga ba an kace shi ne ce faraga ba an kace kuma sannan ba wanda ya bayana haka sai shi akwai ana ana kwaɗayi ga duniya ana kwaɗayi ga lahira in dai kwaɗayi na haka kuma wanda ka bai Allah to nan sai ka roƙe shi shi ko tashi fahimta sai a bashi da ita ba ita ta salaf ba tashi ta Allah sauƙaƙa um aha ban ji ba aljanna hey. Mm. ga shugabanci eh ko a gida nai ai babu wanda ba duniya ba wanda ba shugaba ba babu shi don haka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya in kana shugaban jama'a to su kai musu adalci in baka shugaban jama'a kana shugaban gidanka in baka shugaban gidanka ba kowa baya gare ka to gabubuwan kana tare da kai saboda haka ba wanda ya hita eh to kamin ne eh, ya baya da lafiya sai an yi masa arwalla sai ya zama wanda ke mai arwalla bai taho ba ga lokacin sallah yi to akar wa zai yi sallah haka nan saboda rashin taho wancan a kwarai da gaske zai yi bayani zai salla haka nan matuƙar bai samu yan alwala ba ko yamma ko bai iyawa to ba zai yi jinkiri lokaci shi wuce ba bai salla ba na'am a akar matsala sai mai tambaya na gaba a akar matsala sai mai tambaya gaba yana cewa idan mutum ya fada rijiya akar makallahu sai Allah ya mayar da suwa a cikin wannan rijiya aka makallauna ana iya cewa ya yi shahada ban ji ba aka idan mutum ya fada rijiya sai Allah ya masa rasuwa sai mutu cikin wannan rijiya ana iya cewa ya yi shahada don Allah mutane su yi hankuri kamar yadda kuka ji mana haruna ya yi ne wannan taimako taimakon da aka sani na wanda ya mutu ruwa ya yi shahada matuƙar dama mai imani na haka nan wanda faɗi rami irin wannan na rijiya ya shi ma ya yi shahada matuƙar mai imani na na'am a akar matsala sai wata mata mai tambaya tana cewa kamar ƙaramar yarinya ana iya mata kitson zare yi eh, tunin ba a gudun manya su yi don ganin kamar an yi mata wannan babu komi don ita ba ta da matsalar da ta sa a ce ta samu matsala gun wannan saboda wanka a akramakallahu sai mai tambaya yana cewa idan mutum na tafiya sai kawar takalmin saboda guda ta kaci ya ce kame ya kawo gari yana iya taya da wannan kawa guda ko ya za shi a'a ya ɗebe wannan da Allah ya lau ya riƙe so ya tafi haka nan babu takalmi ko kuma ya samu wani bawa ko wani zari ya ɗarme ta ya sa abi ne to da su tahiya cikin takalmi guda makaruhi na sannan ɗabi'a ce ta mutanen ludu ah, wanda ya soke tago da salihu kuma da takalmi guda ya tahi ɗabi'un dai ba su da kyau Allah ya tsare mu masallawa sai tambaya ta ƙarshe mai tambaya yana cewa da sallah da hulla da rawani da yin sallah babu hulla babu rawani aka makalla wannan wani ne ya fi lada lada sallah da hulla da rawani da babu da babu rawani da hulla dai da yin sallah haka nan babu hulla wajen lada sallah gudana amma mai hulla da rawani ya yi sunna kai ko baka yi ba mai rawani tare da hula ya ƙara suna kai ka tsaya ga guda amma wajen sallah guda na lada su da wanda ya sallah yana mai kurayen yankai da wanda ya sallah da hulla ta sama wajen sallah guda na amma dai ya yi sunar da baka yi ba a matsala wa Allah ya saka ma da ainihin sa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allah rana alamin mai zuwa akwai walima